Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 4 ga watan Satumba na shekarar 2021 Bayan labaran duniya za mu kawo muku hirar da ministan shari'ar Najeriya Malama Abubakar kan rahoton binciken kwakwaf hukumar raya yankin Niger Delta. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim ka almasi Garba ke shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. Shugaban Amurka Joe Biden ya je jihar Louisiana a jiya Juma'a domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar Ida ta yi a wani bangaren jihar da ke kudancin kasar kafin barnar ta zarce zuwa arewa da gabashin kasar. A garin La Place, jama'an wurin sai wa shugaban kasa bayani game da ruwan sama kamar da bakin kwalya wanda ya bar mutane miliyan guda babu wutar lantarki kana wasu dubu ɗari shida kuma ba su da ruwa. na yi alkawarin baku gudunmuwa in ji shugaba biden bayan an yi masa bayani tare da gwamnan louisiana john bell edwards sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara a kasashen jamus da katar a mako mai zuwa domin tattaunawa da muhimman kawayen amurka akan halin da ake ciki a afghanistan blinken ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a a ma'aikatar sa ta harkokin wajen amurka cewa zai bar amurka gobe lahadi kana ya bayyana matukar godiyarsa ga qatar inda amurka ta jibge tilin mutane da ta ɗauko su daga kabul kuma masaukin farko ga dubban 'yan gudun hijiran afghanistan babban jami'in diflomasiyyar amurkan ya ce daga nan kuma zai wuce zuwa tungar sojin saman amurka ta ramstein a kasar jamus domin mika godiyarsa ga sojojin amurka kane ya gana da 'yan gudun hijiran afghanistan blinken ya kuma ce zai shiga wani taron ministocin kasashe 20 game da batun afghanistan tare da ministan harkokin wajen jamus heiko maas ya ce kasashen guda 20 suna da ruwa da tsaki wurin taimakawa a sake tsugunar da 'yan afghanistan kana su tabbatar da kungiyar taliban ta cika alkawarinta masu sharhi sun kwatanta ziyarar da wakili na musamman na shugaban amurka john kerry ya kai a china a wannan makon abin kunyar diflomasiya ne inda china ta ki amincewa da sa na yin aiki tare akan sauyin yanayi kana aka gana da shi ta yanar gizo kawai da wasu manyan jami'an kasar tawagar taliban ta fi samun tarban girmamawa a lokacin da kungiyar masu tada kayar bayan ta afghanistan ta tura tawagar wakilanta su gana da ministan harkokin wajen china wang yi a beijing a ranar 28 ga watan yuli in ji andrew Cole, wani da daɗin mai lura da al'amura a china kuma mai buga mujallar siyasar nan ta political risk wannan tarban rashin girmamawa da aka yi wa kerry ya nuna karuwar yadda china ta sauya yadda take tunkarar washington a cikin 'yan watannin nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin kasar new zealand sun daure wani mutumin da ke samun kwarin gwiwa daga kungiyar is a gidan yari tsawon shekaru uku bayan samun shi da wukar farauta da kuma wani bidiyo na masu aƙidar tsaurin ra'ayi sai dai daga bisani sun ga cewa duk da suna jin tsoron zai iya kai hari amma ba za su iya ci gaba da rike shi ba tsakanin kwanaki 53 tun daga cikin watan yuli 'yan sanda sun sa ido a kan mutumin wani aikin da jama'ai 30 suka gudanar a kansa sun dai ji tsoro ne a jiya juma'a yayin da mutumin ya shiga wata kasuwa ta auckland ya ɗauki wuka a kasuwar ya daba wa mutane shida uku daga cikin su sun samu munanan rauni wani mutum na bakwai kuwa ya ji ɗan rauni ne a wata rigima da suka yi da shi jami'an leƙen asiri da suka sanya ido akan mutumin daga wajen kasuwar sun shiga cikin kasuwar ne yayin da suka ga masu sayan kaya suna ta gudu kana suka ji harbin bindiga a cewar 'yan sanda kana suka harbe shi ya mutu a cikin mintuna kalilan da ya fara kai harin hukumomin ba su bayyana sunan mutumin ba sai dai sun ce ɗan ƙasar sri lanka ne wanda ya isa new zealand a shekaru goma da suka shuɗe a lokacin yana ɗan shekaru 22 da haihuwa wanda ya shigo ƙasar a matsayin ɗalibi a ƙarshe wasu kamfanonin yada labarai na ƙasar saudi arabia da suke dubai za su bayar da ma'aikatansu zuwa birnin riyad a cewar wasu majiyoyi yayin da yarima muhammad bin salman yake matsawa wurin sake shirya saudiya ta zama cibiyar hada-hada wannan matakin ya biyo bayan shawarar da gwamnatin saudiya ta yanke a farkon wannan shekara ta dakatar da kwangilolin kasar ga kamfanoni da cibiyoyin kasuwanci da ke zaune a helkwatansu a kowace ƙasa a yankin gabas da tsakiya gidajen talabijin mallakar ƙasar saudiya da suka hada da al'arabiya tv da alhadad tv sun sanar da ma'aikatansu game da wannan yunkuri na fara yada labarai na sa'o'i goma sha biyu a duk rana daga birnin riyal daga watan janairu mai zuwa a cewar wasu majiyoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters sun kara da cewa aikin sake wurin ka iya ɗaukar shekaru biyu masu zuwa To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kwamitin binciken kwakwabda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wa hukumar bunƙasa yankin Niger Delta mai arzikin man fetur ya mika rahotonsa ga ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami a madadin shugaban ƙasar. Rahoton ya bankaɗo badakalar zamba da gizan dubban miliyoyin naira da kasa gudanar da ɗaruruwan kwangiloli bayan an amshi kuɗaɗen aikin. Ministan shari'a Abubakar Malami ya yi wa wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan mummunar ɓarnar da rahoton ya bankaɗo. rahoto da ta bada kala, ya tabbatar da cewa wannan hukuma ta Niger Delta daga lokacin da aka kafa ta zuwa shekara ta 2019 ta karbi kudade fiye da triliyon shida domin gudanar da ayyuka na bunƙasa ingantawa da kuma kyautata mu'amaloli na nihin rayuwar al'ummar Niger Delta. kuma ita wannan hukuma ta Niger Delta ta ba da kwangiloli daga lokacin kafa ta zuwa yanzu su kai kwangila duk goma sha uku abin ban tsoro da nadama a cikin wannan yanayi shi ne kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba wannan yanki na niger delta babu wani bayyanannen ci gaba ingantacce wanda za a yi alfahari da shi da bugun gaba da shi bisa la'akari da magudan kuɗin da aka bayar domin ainihin raya shi wannan yanki saboda haka a sanadiyar wannan shugaban kasa muhammadu buhari ya kafa wannan kwamiti kamar da ka sani na bincike na kwakwaf domin ganin da cewa me aka ce nasara aka samu in an same ta kwangilolin nan da ake da'awar an bayar shin an aiwatar da su ko ba aiwatar da su ba daga karshe dai umarnin shugaban kasa muhammadu buhari dangane da wannan bincike shine a bi bahasi kuɗaɗen da suka salwanta zama ainihin ayar da ciki da su a nemo su a dawo da su kwangiloli waɗanda aka bayar a kuɗi ba a yi ba ko a aiwatar da su ko a nemi kuɗaɗen na amayar waɗanda ake zargi da aikata laifi ta fuskar abin da ya danganci gudanar da waɗannan kwangiloli ta yin son rai a hukumantar da su dokoki waɗanda ke wanzuwa wadda suka danganci ita wannan hukuma ta naija Delta a dibe su domin ganin da cewa an inganta su ya zama sun yi tasiri ta fuskar mu'amalolin jama'an naija Delta ta fuskar abin da ya danganci amfani da waɗannan kuɗaɗe da aka bayar tsawon lokaci. to amma abin damuwa shine shi ba buhari yana da kudurin cewa za a hukuntar da ko gurfanar da waɗanda ke da hannu a badakalar gaban kuliya amma ganin irin shekarun da wannan hukumar ta yi ana wannan taɓargazar kuma da irin rukunin mutanen da ake zargi wasu ma kusa da shugaban ƙasa suke kuma suna da hannu ake zargi kan wannan badakalar anya kana ganin za a yi musu hukunci ko za a kai su gaban kuliya din. bayan ita gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari a ƙarƙashin jagorancinsa ba ta da tarihi na kau da kai ga aikata laifi a dalili da kusanci idan ka lura da yawa waɗanda suka kasance ainihin makusanta ne gare shi da zargi ya karfafa a kansu ta suka aikata laifi inda aka hito idan baka manta ba da yawa kuma har ila yau da wasu waɗanda ake ganin da cewa yan jam'iyyarsa ne waɗanda sun haɗa da tsofaffin gwamnoni ga manyan ma'aikata na gwamnati an ɗauki matakai na bincike kansu an gurfanar da su a gaban kotu kuma wannan magana da ake a yanke musu hukunci suna gidan kaso. saboda haka yaushe kake sa ran za a gabatar da wannan bayani a gaban kuliyar domin a fara shari'a waɗanda aka kama gadan-gadan a wurin wannan binciken. sabuwar huska yanzu ita ce na idan bisa la'akari da cewa akwai zargi mai karfi na aikata laifi shine a ɗauki matakai na yin bincike wanda zai ba kotu kyakkyawan haske na kurakurai son rai hana rudda ciki wanda an kai a cikin irin wannan yanayi na gudanar da ita wannan hukuma saboda haka abin da nake kokarin in ce kowace hukuma ta gwamnati ministry department da agency na gwamnati wato hukumomi na gwamnati za a ba su dama su yi bahasi su yi aikin da shi dangance su kamar da doka ta shardanta ministan shari'ar najeriya abubakar malami kenan a hirar shi da wakilin umar faruku musa yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya? a nahiyar mu ta afirka fa shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa mai tambaya mubarak sale darekta yalwan shandam jihar fulatan najeriya idan malam mubarak sale darekta na saurari. ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu halima abdulra'uf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kiyari da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur. shi man fetur da can ba gane ma cewa daga kasa yake fitowa ba lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa musamman aka ce aka fara shi ko china ko america inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi saboda haka ainihin yadda ke faruwa shine wato wasu halittun allah ne wanda shekara da shekaru aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube so rube nasu ya sanya allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu eh, suka narke eh, kuma kuma Allah sai suka zama mun fetur Ta n'a sa shi ne tushen su. to shin eh, menene ake amfani da shi wurin yin makamashin? abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda mun fetur yake kasancewa domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da a can shekarun miliyan miliyan da suka wuce eh, kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su planktons wata kananan dabbobi ne wadda ko idanu da ke su gansu so suna taro masu yawa idan suka taru kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake yi to idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa su Allah kuma da iko ya sai daura kasa kasa kan wannan matattun dabbobin nan to abu ne da ke faruwa kullun shekara shekaru shekara shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru sai ga zafi zai fara akwa wurin to wannan zafi ita za ta narke su su zama man fetur a kasa to shin a wace kasa ce aka fara gano man a duniya sai kuma nahiyar Afirka akwai kuce-kuce da ake yi cewa man fetur na fara gano shi daga China ne amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi ne America aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kira shi yanzu pennsylvania kamar shekarar alif dubu da dari takwas da hamsin da tara da aka fara gano shi nan kuma afirka algeria aka fara gano man fetur shi ma alif dubu da dari tara da hamsin da uku daga nan kuma mu kuma allah kuma ya bamu dama a nigeria muka samu namu alif dubu daya da dari tara da hamsin da shidda. to shi ne bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa cikin ƙarƙashin teku da kuma wanda ake haƙowa a doron kasa. a zahiri babu wani bambancin da za a gane a man fetur fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga kasa aka samu mai da duk inda aka same shi ta yanayin su yana shan bambam daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a kasa ne ko a cikin ruwan saboda kasa idan aka fito da shi sa ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da daci ne da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a basu suna shi sa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk suna ake basu amma suna na ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan akwai bambanci tsakanin yin aikin man fatar a doron kasa da kuma cikin ruwa na farko idan za a yi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadon aiki wata platform wanda yana yi yana kan jirgin ruwa ne yana yi a kan tsaya kafanta ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su amma kuma a doron kasa akwai bambanci tunda duk ɗan aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da ake a samu mai na duk shi ma ya bambanta saboda haka ya fi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa da a yi shi a cikin teku eh, matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda haka daga zaran aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan aka inda aka samu sarari misali a wasu kasashen eh, middle east ga pipe ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka doko shi daga yadda ake tona zuwa cikin abin da muke kira tamila wata uh, tashoshin haɗa manna na tara su wuri ɗaya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su. Sunana Dr. Ahmed Adamu to ni senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja. To kafin a gano man fetur a Nigeria ana amfani da abin da ake cewa a turance wato coal da Hausa za mu iya cewa kamar gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake haƙo shi daga ƙasa shi ma kamar wani albarkatun ƙasa ne wanda a da a Najeriya an samo shi a ƙasar Enugu wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu alif dubu ɗaya da ɗari tara da tara lokacin suna ta ƙoƙarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun ƙasa kwatsam sai suka gano a shi ma muna da gawayi wato shi wannan kol ɗin to daga lokacin da aka fara haƙo shi gadan-gadan ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin ƙasa wurin tafiya jirgin ƙasa da kuma wutar lantarki so wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwan man fetur so amma kwatsam kuma ana gano man fetur sai kawai aka ajiye amfani da shi coal din aka dawo ana amfani da shi man fetur ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi shi jirgin kasan aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas to haka aka dai bar shi harkan kol din har yanzu dai ba a ƙara shi ba amma dai akwai ko da yawa a Najeriya fiye da ma yadda muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su. Kyau, shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala. So akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta ɗari shida ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke ma sama ana ganin shi wasu suna ɗan iba suna ɗan amfani da shi. To har wasu ke da cewa ƙila ma akwai mai da yawa fa aka tono wanda shi ne har dai irin tono na zamani dai za a ce an fara shi shine a alif eh, dubu ɗaya dari takwas da arba'in da shida a kasar rasha ba da dadewa ba a alif dubu ɗaya dari takwas da hamsin da tara aka ƙara gano wani mai wato a amurka wanda shine wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihi a duk da cewa tun a najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane duk lokacin mulkin turawa aka fara nema ko za a samu mai a najeriya bayan an gani an gano a amurka da rasha sai aka ce ah, to bari a zo Najeriya a fara bincike a alif dubu ɗaya da ɗari tara da biyar kenan a wani gari da ake cema jiha da ake cema Ondo State wanda har sisa ma su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka faɗin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cema Oloibiri a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da shida aka fara gano mai man fetur a Oloibiri wani ƙauye ne wanda da yanzu a bayelsa kenan wanda kuma kamfanin shell ne eh, ya gano wannan man fetur din so lokacin najeriya ba ta da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur din so bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa kasashen waje saboda ila ma ba bukatan shi a najeriya ko kuma ba matatun man fetur din a najeriya sai dai a fitar da shi kasan waje kaɗan da ake bukata a cikin gida najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi so sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa na kasashen waje su ma suka dinga taka rawa su mata tare da wannan kamfani na shell to duka dai kamfanin kasashen waje ne ah, to shi man fetur ana iya samun shi a karkashin kasa ah, saboda wasu wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin kasa su je su haɗu su daɗe a kasa har sai su zama mai to wannan haɗuwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke karkashin ruwa to shi za a iya samo man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan a kan doron ƙasa wato inda ba ruwa kenan so ya sha bamban sosai amma dai yanayi na man na man duk mai ɗaya ne ba wani man da zaka ce a wannan ai an tuno shi ne daga ƙasa wannan kuma an tuno shi ne daga ƙarƙashin ruwa ba za ka gane bambanci su wai ta ido ba iyaka dai wurin abubuwa kamar eh, tsada za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi a kan ƙasa ah, saboda ya ka kai mutane cikin ƙasa sai ka mutane cikin ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ruwa ruwa maza a je a sa karafuna sannan a to waye zai shiga cikin ruwan na a ringa welda a cikin ruwa ba karamin aiki bane wato wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa a kan ƙasa wanda kan ƙasa kawai tono za a yi a zira su wannan karafunan da pipe pipes din bututun wato tsotso man so sannan kuma wahala game da na fada ya fi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake a kan ƙasa sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take a kan doron ƙasa mafi yawanci sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake samu a kan doron ƙasa ma'ana nake so ke nufi anan shine abin da rijiyar mai da take kan doron ƙasa guda goma za ta samar tana iya wata rijiya guda ɗaya da ce cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man sannan sauƙin eh, sifirin shi zuwa ma wanda suke buƙatan shi ɗanyen man fetur ɗin wanda ke cikin teku za a iya sauri a sa ɗora ma shi wato jirgin ruwa da yake ɗaukan shi man fetur ya tafi ƙasashe to ya fi sauƙi amma wanda kuma yake kan doron ƙasa kaga sai an sa wato abin da ake ce gathering pipelines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata a tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasar waje to sai kuma da bayan shekara biyar bayan an ba Najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa kasar waje sai ya ragu a karin amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya da dai matakan mai kaɗanci ɗaya ce lokacin amma dai ta ɗin sa dai ana eh, tace mai man fetur a gidan Najeriya. Sannan a dubu da tara shine aka ma kawo dokan da take gwada ya za a gudanar da harkar tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanin kasashen waje ne za su shigo su yi tono tono su kwaso man fetur da suka samu a ƙasa su tafi da shi ƙasashen su iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati don kasafi kawai su tafi da man su to dai ka ce man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi sa aka kafa kamfanin NNPC aka gina wasu matatun man man fetur a alif eh, dubu da da saba'in a wani lokacin da suka wuce wannan aka fara ma kawo 'yan Najeriya su ma su kafa kamfanonin domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gidan Najeriya a da cewa dai an ba 'yan Najeriya dama amma dai tun daga lokacin har zuwa yanzu kamfanin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gida Najeriya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'u Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To a gaida Ibrahim Garba, to kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai. madalla to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga labaran wasanni daga najeriya wasanni a takaice jagoran 'yan wasan kungiyar super eagles ta najeriya ahmed musa ya kama hanyar daidaicewa da waɗanda suka fi kowa yawan bugawa ƙasar wasa a tarihi bayan buga wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da najeriya da ta doki liberia a jiya juma'a a birnin lagos kaftin din na super eagles wanda ya canji kelechi henacho a rabin lokacin wasan na biyu yana da adadin wasanni 100 da ya buga wa kasarsa inda ya kusanci tarihin da mai tsaron gida vincent inyema da joseph ebo suka kafa na bugawa najeriya wasanni 101 kafin su yi murabus Najeriya ta soma gangamin samun tikitin na shiga gasar ta cin kofin duniya ne tare da samun nasara a cikin gidanta inda kuma za ta ziyarci kebbar su fafata a ranar bakwai ga wannan watan a wasan da masu fashin baki suka bayyana da cewa za ta yi zafin gaske a yayin da mai horar da 'yan wasan kasar kebbar pedro povista ya ce za su yi iya kokari domin ganin sun kwace dukkan maki uku na wasan a wasansa na farko da ya kebba din ta yi kunnen doki ne da jamhuriyar afirka ta tsakiya da ci ɗaya da ɗaya a ranar larabar da ta gabata a ɗaya bangaren kuma mai horar da 'yan wasan najeriya ghana turu ya bayyana damuwa da fargabar samun nasara a wasan na gaba da neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da kebba sakamakon rashin zaratan 'yan wasa kusan tara da suka fafata wasan da kasar ta doki liberia a jiya juma'a rahotanni sun bayyana cewa 'yan wasan kasar da ke takale da a kasar ingila ba za su iya yin tafiya zuwa kasar cape verde ba domin kuwa tana daga cikin jerin kasashen da kasar ingila ta haramta shigar matafiya da suka fito daga cikin su yan wasan da hakan zai shafa kuwa sun hada da kelechi ehenacho alex iwobi joe aribo leon balogun william trust ekong da ogeni karo etebo waɗanda kuma duk ba za su sami damar buga wasan ba kenan ro ya ce fafatawa da kasar kebbar wasa ce mai zafin gaske a yayin da 'yan wasa tara za su tafi domin kuwa akwai wahalar iya shirya rukunin 'yan wasan da za su maye gurbin su a cikin kwana biyu tsohon shahararren dan wasan real madrid gareth bell ya yi kiran da dau matakin haramtawa ƙungiyoyi shiga gasanni idan magoya bayan su suka ci gaba da cin zarafin 'yan wasa ta hanyar kalaman wariyar launin fata 'yan wasan kasar ingila rahim sterling da jude bellingham sun fuskanci kalaman wariyar launin fata daga magoya bayan kasar hungary sa'ad da kasashen biyu suka fafata a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya ingila ce ta yi galaba a wasan da ci hudu da nema to sai dai gareth bale na ganin daukar mataki mai tsanani ne kawai ya kamata ga duk kungiyar kwallon kafar da aka samu da laifin haka kuma ya ce a shirye yake fice daga filin wasa muddin aka yi wa dan kungiyarsa kalaman wariyar launin fata a fagen wasan tennis kuma mace ta uku a duniya naomi osaka ta ce za ta ɗan yi hutun sararawa daga taka leda bayan da ta kasa kare kambinta na gasar us open ta bana matashiya lela fernandez yar shekara goma sha takwas da haihuwa ita ce ta yi wajen da osaka da yanzu haka ke rike da kambin gasar a zagaye na uku na gasar ta us open ta bana murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. shugaban amurka joe biden ya je jihar louisiana a jiya juma'a domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar ida ta yi a wani bangaren jihar da ke kudancin kasar kafin barnar ta zarce zuwa arewa da gabashin kasar a garin la place jama'an wurin sai wa shugaban kasa bayani game da ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya bar mutane miliyan guda babu wutar lantarki kana wasu dubu ɗari shida kuma ba su da ruwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara a kasashen jamus da qatar a mako mai zuwa domin tattaunawa da muhimman kawayen amurka akan halin da ake ciki a afghanistan blinken ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a a sa ta harkokin wajen amurka cewa zai bar amurka gobe lahadi kana ya bayyana matukar godiyarsa ga qatar inda amurka ta jirge tilin mutane da ta ɗauko su daga kabul kuma masaukin farko ga dubban 'yan gudun hijiran afghanistan a ƙarshe masu sharhi sun kwatanta ziyarar da wakili na musamman na shugaban amurka john kerry ya kai a china a wannan makon abin kunyar diflomasiya ne inda china ta ki amincewa da bukatarsa na yin aiki tare a kan sauyin yanayi kana aka gana da shi ta yanar gizo kawai da wasu manyan jami'an kasar tawagar taliban ta fi samun tarban girmamawa a lokacin da kungiyar masu tada kayar bayan ta afghanistan ta tura tawagar wakilanta su gana da ministan harkokin wajen china wang yi a beijing a ranar 28 ga watan yuli in ji andrew ko wani da daɗin mai lura da al'amura a china kuma mai buga mujallar siyasar nan ta political risk wannan tarban rashin girmamawa da aka yi wa kerry ya nuna karuwar yadda china ta sauya yadda take tunkarar washington a cikin 'yan watannin nan to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya na gabatarwa sai kuma hailu hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc